نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula bala da fimfin na amma ba a zo a alaikum wa rahmatullahi wa ba a ba a har yanzu cikin bayani na wato dalilai da suke kawo saɓani wato tsakanin malumin maka abinda ya shafi cikin shahu kuma shi muna dalili na bakwai a sababu sabi'u shafi na 22 ce itiqaduhu Allah da lalata bilali ma'ana wanda ake sabani da shi din ya dinga ganin cewa abin da ya zo cikin hadisin nan ba haka hadisin yake nuni ba ma'ana lafazin ba ma'anar da yake nufi ba ke kuma anan yana da kyau mu san cewa fizza na shari'a kamar nasin al-qur'an ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da abin da suka kunsa wanda malamai suke kiran shi dalalatul alhal ana kowane lafazi akwai abin da yake kunsa a ah, duk yake yayi magana makamanciyan wannan a baya ma'ana dalili na baya da yake cewa adamu ma'arifatu ma'rifatihi bi dalalatil hadith adamu ma'arifatu ma'rifatihi bi dalalatil hadith wannan kuma Allah da i'tiqaduhu Allah dalalata fil hadith abubuwa ne guda biyu da suke kama da juna na farko ya ce adamu ma'rifatihi bi dalalatil hadith na biyu kuma i'tiqaduhu Allah dalalata fil hadith me bambanci sai zama ne fara kawo cewa bai na haza wa bai na kabla ƙablahu an nan ai adamu ma'arifatihi bi dalalatin hari lam ya arif dalala a na farkon bai ma san ina aka nufa a cikin lafazin in ko mana bai san me ake nufi da lafazin ba wasani shine wannan itiqaduhu alla da fil hadith ma'ana arafa jihatar dalala ya san abin da lafazin yake nufi lakin itaka da annaha laysat sahiha amma yana ganin wannan abin da yazo ba shi ake nufi ba kuma wannan bambancin da na farkon bai ma fahimta ba amma na biyu ya fahimta amma sai yana cewa abin da yazo din ba shi ake nufi ba ma'ana ba shi wannan lafazin yake nuni a kai ba bi an yakuna lahu min al-usuli ma yaruddu tilka dalala ya zama yana da wasu wato dalilai masu karfi biya ce usul abinda ake nufi a nan dalili gane ko ana cewa misali usulul mazhabil maliki dalilan mazhabar malikiya ko kuma a ce usulul mazhabi shafi'i dalilan mazhabar shafi'iyya ko kuma usulu al-madhhabil hanbali ko awil hanafi ko ne ana iya dan haka tana iya yiwuwa yana da wasu dalilai ne da wanda ya dogara a kansu da za su iya tunkuɗe abin da yake ganin shi ake nufi sawa'un kanat fi nafsi al-amri sawaban aw khata'an ma'ana ta iya yiwuwa abin koda daidai ne ko ba daidai ba malam zai fara kawo irin waɗannan lafazi din ya ce mitir yana da kyau a kula da waɗannan gabobin suna da muhimmanci sosai in gane ko kuma a ɗauki abin da ya kamata a kiyaye a rubuta shi ya ce mithlu an yi ataki da annan al'am al maksus laisa hujja me al'am me al'am eh eh gamewa wani irin gamewa a shari'ance an ce al'am ne ake cewa eh, malamai na usul suna cewa al'am huwa kullu lafzin istagraka jami'a afradihi bila hasr هو اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده بلا حصر gane abin da yake nufi shine lafazi wanda zai zo ya kunshi duk wani abin da yake cikinsa ba tare da togaciya ba ba tare da cirewa ba wannan shi ake nufi da al'am a wajen malaman usul in an ce am ma'ana shine lafazin da zai zo ya shafi komai da komai in gane ko kamar misali da Allah ya ce wa qatilul na kafatan wa qatilul mushrikina kafatan wannan am ne ana duk wani mushriki a kashe shi haka Allah ya ce ko wa qatilul mushrikina kafatan ana ku kashe mushrikai dokacin su gaba kafa yana nufin ka tauki karfafa haka wannan lafazi ne am to shi am din nan yana da fuskoki da yawa in ya zo a cikin shari'a yana iya zuwa ya zama am din ne ma'ana ba wani abu da yake fita a cikin shi wannan sai a ce al'am huwa baqin ala umumi yana nan a dunkulansa ba abin da ya fita a ciki gane ko ana iya cewa kuma ya zama am ne amma mahsus am ne ya zo a dunkula din amma kuma ba wai yana nufin gangamewa ba gane ko ba yana nufin komai da komai ya shiga cikinsa ba kamar yadda muka ga wannan aya da Allah ya ce wa qatilul mushrikina kafatan haka nan da Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna ko kada ku auri mushrikai har sai sun yi imani wannan hadi ne Allah ya wannan am ne amma a gangaman shi yake ko akwai abin da yake fita abin da yake wannan am ne ƙoli da bihin khas yana da kyau a fahimta shi yasa na ce a kiyaye wasu abubuwan yana da hada am ƙoli da bihin khas abin da yasa na ce am ƙoli da bihin khas ko kuma wajen malamai am ne ƙoli da bihin khas wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mushrikai har sai sun yi imani ya shafi duk wani mai shirka ba a cire majusawa ba ko masu bautan gumaka ko masu bautan itatuwa ko masu cewa annabi isa dan allah ne duk wannan sun shiga ciki ko allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minu sai kuma abinda da yasa aka ce ba am bane am ne amma uri da bihil kas ana nufin wasu ban da wasu saboda an samu wani dalilin da ya fitar da wasu Allah ya ce ah, ya tsaluna kama za ulhin lalakun tsayibatu wa ma'allamtun minar jawari da mukallibi na tu'allimu na hunna mimma allama kuma zafakunu mimma amsakna alaikun wato bismillah alaihi wata kula inda za a yau ma'ulhin lalakun tsayibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum wal muhsanatu minal mu'minat sai aka ce wal muhsanatu minal ladina utul kitaba su alul kitab suna shirka da Allah ko ba to amma an ce a aure sa haka wancan am ɗin am ne mukhassas ba wai a dunkulan shi am din shi bane ba wani abin da ba zai fita a ciki ba mana an samu am ne amma abin da ake nufi mushrikai waɗanda suke ba su da littafi in gane ko inda zai zo auren ahlul kitabi da Allah ya ce wal mufsanatu minal mu'minat sai Allah ya ce wal mufsanatu minal ladina utul kitab idza ataytumuhunna ujurahunna wannan shine sharadin kawai idan kun ba su ah, sadaqa haka mushrikai ne amma kuma ba sa cikin wancan am a can sun shiga ciki amma a nan sun fita ba ka wancan am ne amma kuma akwai abubuwan da ba su shiga wannan am ba don haka irin wannan abin shi yakan iya kawo saɓani shi yasa idan mutum ba ya san shi ba wani zai ce duk wani am am ne kawai gane ko haka zai ce ai shirka suke saboda haka shirkan nan da suke yi su ma sun shiga cikin wadatan ki shirka ne. to an zo wajen rinjayar da magana ko wajen cewa wani zance ne ya fi rinjaye ko yanzu a ganin ku menene ga am can ga kuma wata aya ta zo da wani abu wanne za a ɗauka yanzu ba za a aure alin kitabi ba tunda mushrikai ne tunda Allah ya ce wala tanki hul mushrikai ko ko za a aure su amma Allah ya ce wala tanki hul mushrikai ba hada am in yazo ko ya ce to ni tunda an ce am am tun haka mai cewa annabi Isa dan Allah ne shirka ne saboda haka ta zama mushirka don haka tana cikin wancan amfan to kage yanzu an samu abubuwa guda biyu kamar da cin karo kenan ko to yana da kyau a san yadda za a samu mafita idan ba yadda za a ce abubuwa guda biyu suna cin karo kuma duka daidai dole zai zama ɗaya ne dai za a ɗaura shi a kan ɗaya to an zo jerin jayarwa akan duba daga cikin abubuwan da ake dubawa akan duba ma'ana abin da ya sauka daga farko da abin da ya sauka daga baya sai ka duba wannan walatan tankihul mushrikati ya eh, sura a madina ta sauka suratul bakara ko to ma'ida kuma ina ta sauka ita wace sura ce madaniya ce ko makiya ce ita ma madaniya ce ta sauka bayan hijira to kaga wannan bai samar da mafita ba in gane ko to inda ya samar da bam dukansu a madina suka sauka to dole a samu wacce ce ta fara zuwa kafin wata da bakara da ma'ida wacce ce farko eh bakara ce ta fara zuwa sannan ma'ida ta zo daga baya to kenan abin da ya zo daga baya shine ake tabbatar da shi akan abin da ya zo daga farko don haka wal muhsanatu minal ladina utul kitab ya zo a cikin suratul ma'ida ne don haka ya fita daga cikin wancan am din na suratul baqara gane ko to shine shi wanda zai zo a nan da za a samu sabani da shi sai ya ce mala ya ce misal an ya ataki da annal amal maksus laisa bi hujja shi zai zo ya ce fa wannan ba hujja bane wannan am maksus din ba hujja da haka wajen shi ba ruwan shi da wani alin kitab gane eh yanzu an fahimci me dalilin am din amma maksus ko Sai ce to shi a wajen shi irin wannan am din maksus laisa bi hujja da haka shi ba yanda zaka yi kace ka aure ahlin kitab la yi to shi a wajen shi al'amul maksus ba hujja bane ba dalili bane to a wajen wani kuma dalili wanda a wajen shi dalili ne kaga sai roƙo da shi shi kuma ya ce a'a shi ba shine kaga an koma i'tiqaduhu Allah da ladata fil hadith hani aufin nas ko a hadisin ma'ana zai iya zuwa a hadisi misali a hadisi kamar faɗin manzala sallallahu alaihi wasallama fi ma sakati sama'u al'ushir duk abin da ruwan sama ne shayar da shi aka shuka na noma in dai da ruwan sama ne aka dogara sai an cire kashi ɗaya cikin goma ushir ko me shi ko an ce fi ma sakati sama'u al'ushir duk wani abu inda an dogara ne akan ruwan sama ba baka je kayi aiki ba baka dauko hayan mota ta zo ta shayar da gonarka ba baka je kayi wato abinda ake shayar da ruwa a lambu ba duk baka yi wannan wahalar ba shuka kawai ka je kai ka koma ka kwanta a gida Allah ya saukar da ruwa ta fita don haka koshin yanzu kamar mangwara da kake da shi a gona ya zaka cire mishi koshin yana cikin ushir din ko baya ciki baya ciki saboda yana cikin kabarawa abubuwa waɗanda suke wato kamar eh, kayan marmari wanda ba sa shiga cikin wannan ushiri saboda haka cikin fi ma sakatis sama'ul ushiri ya shiga ciki amma kuma ya fita ta wata hanya ya ce a shi ba tunda an ce fi ma sakatis sama'u kuma sama ce ta shayar da shi da mangwara ba ya ka zo kana ba shi ruwa ba ma'ana kana da gonan mangwaro mangwaro zai ta fitowa kuma ba wanda ya ce ka je ka ba da zakar wannan mangwaro kuma sakatku sama ana sama ta shayar da shi ruwan sama ne ke abin nan to sai ce irin wannan am amma maksus ce shi a wajen shi dai sabi hujja an gane ko kuma sannan iyakance abin da za a cire ushiri a ciki din mana duk abin da ka noma sai ka cire mishi ushiri ko ba duk abin da ka noma bane shi ne sai na je na noma da na yi noma sai na samu mudu goma kai Allah ai manzo Allah ya ce fi ma sakata sama'ul ushur tunda zuwa kai kai shuka ka jira ruwa ya sauka to sai ka cire ushirin nan ko gudu ɗaya ne tunda am ne ko to amma mu sani cewa am din mahsus ne akwai abin eh am ne amma kuma ba yana nufin am mai dunkulewa gaba ɗaya ba kuma abin da zai sa ka iya gane cewa ba am bane mai dunkulewa gaba ɗaya in ka duba sauran dalilan da za su ji in gane ko zalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu cewa laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa duk abin da bai kai wusuki biyar ba ba zakka akan shi ko sama ce ta shayar da shi ko yaya to sai na zo ina da wusuki uku sai ka ce ai Allah ya ce fi ma saqatis sama sai ya ce ai laisa fi ma duna khamsati awsuqin wancan am din mukhassas ba am bane wai mai zaman kanshi da ba wani yanda zaka yi da shi gane ko am ne amma mukhassas wuri da bihi khas da haka irin wannan yana daga cikin abin da zaka ga ana dalilan safani kuma kan goma kana ganin safanin malamai a littattafan fiqhu ya gidi ne akan irin waɗannan fahimta eh zai ga hadisi amma ya ce abin da aka kawo a cikin wannan abin shi ba shi ake nufi a wajen ba shi a wajen sai ce shi ba shi ake nufi haka shi ba ruwan shi an gane ko da haka in ya zo taimama in ya zo taimama zai wanke hannun shi har zuwa nan a taimama zai shafa hannun shi har zuwa nan cewa musahabi ne a cikin taimama ko sunnar taimama ce yanzu wani ka ce mishi ya yi taimama ka tara mutane uku ka ce su yi taimama duka taimama su za ta sha ba ko na farko wani zai ce ma zai buga ƙasa su ɗaya na farko sannan zai buga ne biyu haka ne ko wani kuma zai zo ya ce ma a'a zai so ɗaya ne kawai sannan wani in ya zo zai iya zuwa taimaman ya fara wanke fuska ya shafa fuska shi sannan ya shafa hannu dan Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum dan haka da fuska aka fara da fuska zai fara kafin ya shafa hannu wannan ya ce a'a ba haka bane da hannu zan fara dan shi nake fara yi a alwala kafin na zo fuska ya zai da wancan am din da yace famsahu bi wujuhikum wa aidikum ma'ana ne ana nufin sai ka shafa fuska sannan wa aidikum me aidi din eh hannu ina ne hannun da ake Allah ya ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ana an ce ilal marafiki to amma a can an sake shi an ce wa aidikum kawai ba a ce ilal marafiki ba sai a yi zuwa ina kenan to shi yasa irin waɗannan abubuwan su ne suke kawo saɓani tsakanin malamai kowa akwai yanda zai fahimce sa yanda kai ka ɗauka ka ce gashi an ce ce a'a ba abin fa da wannan ya kunsa ba ke in ka kawo mishi ka ce ai am ne amma am ne amma ba mai ganga eh ce to ni a wajena in dai am ne ba mai gangamewa ba laisa bi hujja wannan ba hujja ba haka ni ba dalili bane a wajen a wajen ka yana iya zama dalili a wajena ba dalili ba haka in ka ga malamai sun yi saɓani akwai abin da yake kawo saɓani in gane ko bambancin fahimta ko kuma bambancin riskan abin da wannan umarnin ya kunsa wannan ana kan am ne ba za a zo cikin wasu babubuka kuma na da suka shafi irin wannan ya ce au annal mafhum laisa bi hujja na malaman hanafiya me mafhum an san mafhum me mafhum shi ne mafhum abin abinda aka fahimta ko la a wajen malaman usul ko malaman fiqh in sun ce mafhum ba abinda suke nufi ba ke ana nufin mafhumul mukhalafa ko kuma eh, fahwal khitab za gangane a cikin littattafansa a wajen su shine Eh, amma yadda sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, fi sa'imati zaka fi sa'ima zaka dabbar da ake kiwonta ma'ana a ah, kan wato abinda Allah ya tsirar a kan tsirrai za a cire mata zakka in gane ko wannan shine abin da ya zo shine zahirun nas in gane ko shine abin da ya zo a nassi kama me yake nuna yana nuna wadda ba kiwon ta aka kai aka yi ba kai ne kasi ya kake ciyar da ita ba zanta wannan shi ake nufi da mafhum ba kamar yadda kuka faɗa da larabci ba wannan shi ake nufi da mafhum mafhum shine nasi ya zo da abu sai ka ce to idan ba wannan ba bayan me ake nufi in gane ko kamar ga zahirin nasin to cikin shi menene an ce fi sa'imati zaka sai ka ce to in haka ne allati bi bisa'ima al-ma'lufa laysa fiha zakati wannan shine mafhum to wasu malamai kamar malikiya hanafiya malikiya eh, shafi'iya hanbaliya sun ce mafhum hujja za ka iya kafa hujja da shi cewa ba zakka a cikin mutum ya turke eh, dabbobi a gida ya dinga ciyar da su shi yake siya musu musa shi yake ba su ruwa shi yake su ba kiwo ya kai su suka yi ba to ba zakka a wannan An gane ko zakka kawai ta takaita ne akan dabbar da ake kiwata ta a wuce. ba kai kake tsawainiya da ita ba to wannan shi ake nufi da mafhum dan a san meye mafhum akwai wanda zai ba mu wani misali na mafhum tunda an gane ne a muna son misali na mafhum tunda an gane me ake nufi dan an ba da misali shine zai tabbatar mun fahimci ina aka tafi wannan misalin da ka an gane me ake nufi da mako eh shine nasi ya zo da abu a fili sai ka ce to shikenan abin da nasi ya zo da shi wanda bai shigo cikin nasin ba baya ciki kenan wannan shine mako in gane ko kamar yadda ya ce fi ma sakati sama'u al-ushd ai kenan wanda ba sama ce ta shayar da shi babu ushin kenan shine mafhum din abinda ake nufi da mafhum kenan in gane ko me ya misalin mafhum wanda ce Manjara jara kawo yada aha wanda ya ce kamar misalin ta jara kawo yada ka ga mafhuminsa sai a ce wanda ya ja shi ba yada ba ko tunda anan an ce Manjara jarra thawbahu wanda ya ja tufafin shi a ƙasa ku yada dan nuna isa da kasaita da alfahari to sai a ce kenan wanda bai ja shi don nuna kasaita da alfahari ba bai shiga wannan gargadin ba wannan azabar ba ko shi misalin da ya kawo kenan yana iya yi ma misali amma kuma ba misali bane a wannan hadisin misali saboda akwai nassin da zai zo ana cewa la mafhuma lahu ba kowane nassi bane yake da mafhum din gane ko ba kowane nassi bane yake da mafhum to idan mutum ya dauka cewa duk wani nassi yana da mafhum to sai je ta buga wasu fatawoyi su ta <laughs> da abin da ba shi ake nufi ba dan yanzu idan mutum ya dauki manjar rasau ko kuyala ya ce ai abin da ake nufi sai wanda ya la'a. in gane ko to ya zai yi da ma asfala min alka'abain fa huwa fi nar ya zai yi da wannan ai wannan ba a ce kuyala ko gairu kuyala ba cewa kai duk abin da ya wuce idan sawu ya shiga wuta kaga yanzu ba magana kuyala ko gairu kuyala to shine zai tunkuɗe wannan mafhum din da ka kawo sai ya ce wannan hadisin ba mafhum a cikin sa ce ba mafhum a cikin sa da ma ka dan kawo maganar Abubakar radiyallahu anhu da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ni ina daure shi ina daure shi amma yana sauka ce an talasta min da ma wannan ka kawo zai iya zama gida mai dan abin da a dan karba ko tunda shi abubakar din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya cikin masu yin kuyala inda ka kawo wannan kila zai dan samu shiga amma ka kawo shi tsoron shi kace to wanda bai ja shi kuyala a ba baya ciki to ya zaka yi da ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi nar da abin da ya wuce idan sawu yana wuta shi kuma ya zaka yi da shi ba a ce kuyala ko gairin kuyala ba duk abin da ya wuce idan sawu kenan wannan shi yana da makumi, mafhuminsa abin da bai wuce idan sawu ba baya wuta to wannan shine inda ake fahimtar ka san me fiqhu kamar ka san me usul ka san yadda zaka sa kowane magana idan nassi ya zo yadda zaka dauke sa yadda zaka san dalalan nafsi ma'ana abin da nassi din yake nuni a kai to kaga rashin sanin irin waɗannan shi yake jefa mu cikin rikici a yi ta saɓani a kan abin da yake ba na saɓani ba ne gane ko abin da yake ba na saɓani ba ne a yi ta saɓani a kan shi kamar misali ka ɗauki hadithin a faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ko me makominsa sa shine man qara al-fatiha falahu salat wanda ya karanta fatiha yana da sallah shine mafhumin sallah in gane ko saboda haka amma kamar yadda faɗa ba kowane nassi bane kuma yake da mafhumi akwai nassin da za ka kawo yi da mafhumi in gane ko kamar misali alaysa Allahu bi akamin hakimi yana da ne shin yanzu Allah ba shi ba ne mafi hukuncin masu hukunci wannan ba wani ka zo ka ce wai makoko wannan Allah yana wato tabbatar ma da kansa ne ma'ana ansar da za ta zo shine zai tabbatar ma da kansa in gane ko sau haka akwai nasin da yake da mafhum akwai wanda ba yi da mafhum in gane ko mafhum din nan shi ake kira an ce mafhum din shine mafhumul mukhalafa akwai kuma mafhumul muwafaqa wanda idan gaban shi ta zo shi ma zai dan mu dauki kowanne a inda ya dace shi yasa anan yace to wasu a wajen su mafhumul mukhalafa din nan da aka kawo suka ce ba hujja ba? da haka mutum zai iya zuwa ya ce to dabban da ake kiwata ta a gida ya za a yi mutum ya yi kiwon dabba misali yana da shanu da yawa dan shi yake ba su abinci a ce ba su isa ba za a yi zakar su ba tunda shi yake ciyar da su shi bai yadda ba dole sai ya musu zakar tunda dai dabbobi ne an gane ko sai ce shi a wajen shi wannan mafhum din ba hujja bane dan haka dole sai an cire masa zakka to wasu kuma sai ce a'a tunda ai ba abin da nassi ya zo da shi akwai mafhum a wannan nassin yana nufin su sun fita a ciki An gane ko kamar misali laysa fi ma duna khamsati eh, awaqin sadaq me awa ha azurfa Eh, abin nan eh, raƙuma guda daya laysa safi ma duna hamsati zaudi sadaka a shi shine raƙuma biyar ma'ana duk wanda yake da raƙuma guda uku makon ɗin shi ba zai musu zakka ba idan wannan akwai makon a cikinsa to haka dalilai suke ko aya ce ka ɗauka idan ta kunshi da hukunci za ka iya samun ta tana da makon gane ko wani zai ce mafhum din nan ba hujja bane aw anna al-umum al-warida ala sabab maqsurun ala sababihi aw anna al-umum al-warida ala sabab wani umum din ma'ana zai zo ne akan wani abu da ya faru na musamman gane ko wani abu ne ya faru na musamman sai lafazi ya zo kan wannan abin amma lafazin kuma mai dunkulewa ne to shin wannan abin da ya faru an ba da misali shi da ya faru ya takaita akan abin da akan wanda ya faru ne ko dalilin abin da ya faru ko ya shafi har wanda zai zo bayan sa wanda zai ce a idan dai wannan umum din warada ala sabab to shi ba ruwan shi da abin nan wannan sabab din ya takaita da shi ne an samu wannan sabab din a yi aiki da shi in babu shi ba aiki da shi to amma nan ba daidai ba ne misali li'ani da ake inuwa tsakanin mata da mace idan akwai zargi ko akwai tuhuma mana ya zo ya ce ya ga matar shi tana suna aka ce ina shaida ya ce ni na ganta ba wani shaida ko me zai yi ya kawo shaida idan bai kawo shaida ba a mishi bulala tamanin idan kuma ya ce shi ba za a mishi bulala tamanin ba sai a zo a yi inuwa. ya rantse akan abin da ya faɗa haka ne yana da gaskiya ita kuma ta rantse akan ƙaryata shi wannan wara da ala saba dalili ne kawo sa dalilin da ya kawo sa shine eh, wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin wannan in gani ko sai aya ta sauka akan shi da matar shi su yi wannan kaga wannan wara da ala sabar abu ne ya faru abin ya auku to shikenan wannan abin da ya auku yanzu idan bayan su aka sake samun wasu za a yi applying wannan hukunci a kansu ko ba za a yi to wani sai ya ce a ai tun da sababi ne a kansu ya zo ya takaita a kansu wasu kuma sai a samu musu wani abu daban to sai ya ce shi annal umumal walida ala sabab ba hujja bane a wajen ya shi ba hujja bane haka shi ba za a yi wannan hukuncin tare da shi ba in gane ko saboda haka shi yasa da farko na bayyana mana me ake nufi da am a san menene am al'am huwa al-lafzu al-mustaghliqu li jami'i afradihi bila istithna ko duk atan wahidatan ma'ana kai tsaye kawai ya shafi komai da komai shine am to shi kanshi am din yana iya zuwa ya zama am uri da bihi am ko kuma am ne amma uri da bihi khas kamar yadda misalai ya gabata tunda shi ma da yanzu a magana da yake yana kakka wannan abin a irin abin da yake kawo a irin tunaninsa da fahimtarsa ma'ana da Allah ya bashi gani yake duk wanda ya karanta littafin zai gane me yake nufi amma ba haka ba bila a zamanin su ne haka shi yasa shi ba zai buƙaci ya kawo ma wani misali kan wannan abin ba saboda misalan duk sanannu ne shi yana gini a kansa ne kuma yana gini a irin zamaninsa to in ya zo irin zamanin mu Allahu sa'ani da komai sai an sai an ce an kawo misali shi aw anna al-amra al-mujarrad la yaktabi al-wujub to an shigo al-amr al-amr ma'ana shine umarni gane ko umarni kashi kashi ne al-amru imma an yakuna mujarradan gane ko وإما أن يكون معلقا أو مقيدا بشيء الأمر شيني استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء استدعاء الفعل أو طلب الفعل على وجه الاستعلاء شيني الأمر كما عندما يزكي يسكي بيانا فشيني كنمواني يأيكي أيكي wato aikin da zaka nema yayi ta fuskan kai kana sama da shi ne an gane ko kaga wannan shi ake kira amr shi yasa kenan amr baya zuwa daga na ƙasa zuwa na sama anan addu'a za ta fita an gane ko ko nema misali da kuke cewa rabbana atina kuna umartan Allah ne saboda me eh saboda yanzu neman daga na ƙasa ne zuwa na sama amma idan daga na sama ne yake cewa na ƙasan yayi to sunan shi umarni amma na ƙasan ya ce na sama yayi ba sunan shi umarni ba yana da kyau a fahimci wannan gane ko dan haka ta'riful am shine istida'ul fi'li ala wajhi al-istila gane ko ma'ana a nemi yin aiki ta hanyar wato ɗaukaka da haka kenan duk abin da ya zo daga wajen Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa umarni kenan ko tunda akwai ɗaukaka shi yana sama da bayinsa to shi matsalar shi umarnin ne ah, yanda ya fi shahara a wajen mutane ko wajen ɗaliban ilimi shine suna cewa in an ce a kawo ka'ida akan umarni wace ka'ida ta fi shahara wace ka'ida kuka fi sani akan umarni ana cewa al'amuru al'amru lil ko yaqtadi al wujub ko al'amru yaqtadi al wujub cewa umarni ya ƙunshi wajabci ma'ana duk inda aka ce umarni to yana nuna wannan abin wajibi ne gane ko to sai ya ce au annal amral mujarrad la yaktabi wujub to wannan ka'idar ta cewa al'amru yaktabi wujub ko kuma al'amru lil kowane umarni ne za mu ba da misali in gane ko yanzu misali sai mutum ya ce ma ɗan shi ya ce je ka ɗebo mu ruwa misali ce je ka kawo mu ruwa yana zaune minti ɗaya minti biyar minti goma sai can bayan magariba sai ya ga na bai kawo mishi ruwan ba zai ce na ce ka je ka kawo sai ce aina ɗauka ba lokacin kake so ba kuna ganin wannan uzuri ne karɓaɓɓe idan da uban zai ma dan hukuba akan cewa bai bi umarninsa ba za a zargi uban saboda me umarni kawai ya bashi ya ce je ka kawo mu Mana ma'ana wannan umarnin yana nuna wajabci amma sai ya ce mishi wani da Allah je ka duba ko za ka samu mu idan ka samu ka kawo mu in baka samu ba kuma shikenan je ka duba ko za a samu sai bai dawo ba <laughs> can can zamani mai nisa sai ya gan shi ya ce sai ya kama shi da tafka ya ta dukansa na ce ka je ka kama ruwa za a zargi uban ko ba za a zarge shi ba saboda ne ya ba shi zaɓi to abin da ake nufi al'amrun mujarrad umarni ya zo tsoronsa babu komai a tattare da shi ba a rataya shi da wani abu to idan aka ce al'amru lil wujub irin wannan umarnin ake nufi shine lil wujub amma idan wani umarni ya zo wanda baya rataye da wani abu a yake rataye da wani abu to wannan umarnin ba na wajibci ba ne in gane ko ba na wajibci ba ne irin wannan umarni amma yadda mazala sallallahu alaihi wa sallama aka tambaye shi akan sallah a guda biyu kafin sallar magariba ya ce eh, eh, sallu ku yi ta sai ce liman sha'a ga wanda ya so sai na shigo masallaci sai na kiyin sallah raka'a biyu an kira sallar magariba na tsaya a tsaye sai wani yazo ya ce kai ka saba ma annabin Allah ne ya ce ayi sallah kafin sallar ya ce Allah ya ce liman sha'a ga wanda ya so saboda haka ba bi bai to shi wannan al'amrul mujarrad din umarni ya zo tsuran shi ba a rataya shi da wani abu ba hal yaktadi wujub aw la zance mafi rinjaye annal amral mujarrad yaqtabi wujub idan umarni ne ya zo tsuransa ba wani abu a tare da shi ba a rataya shi da wani abu ba to sunan shi wajen shi ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira wannan amr ne da wujub wajibi ne mutum ya aiki alheri wajibi ne ya ruku wajibi ne ya sujjada gane ko ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum ya ayyuhal ladina amanu isbiru Wasabiru, sabiru wannan amr ne ba rata ya shi da wani abu ba in gane ko amma inda rata ya shi da wani abu to shine yake zuwa to shi wannan sai ya zo ya ce wannan umarnin da kace lil wujub ne a waje na ba lil wujub ne. in gane ko ya ce wannan ba lil wujub ne ba na wajabci ba ne sai ya nuna wani abu da ya bada wannan wajabci mana kaga wannan zai iya kawo sabani sai a zo a samu wani umarni in gane ko a samu wani umarni ko a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sallama ko a cikin alqur'ani sai ya ce ai Allah ya ce ayi kaza ko kuma annabin Allah ya ce ayi kaza ce ba ne ba zan yi ba ce ai al'amru lil wujub sai ya ce to wani irin umarni ne a in gane ko wani irin umarni ne a misali mazala sallallahu alaihi wasallam yace idza dakala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn wannan amr ko ba amr bane da in da yanku ya shiga masallaci kada ya kuskura ya zauna sai yayi sallah raka'a ina shigowa masallaci sai aka sai aka tada magariba sai na shiga sallar magariba sai wani ya ta wani ya ce kai sai kai sallar raka'a idan an ce إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين kai kuma kana shigowa ya shiga salla, da mutane ayin ce mishi umarnin yanzu ya tashi a aiki tunda yanzu an samu abin da zai tashe shi a aiki idza uqimati salatu fala salata illa al-maktuba saboda ya tashi ko da a ce lil wujub ne a wannan halin da nake ciki yanzu ba wajibi bane saboda haka yana daga cikin Eh, dan kuskure ko an ce karancin fahimta da wasu suke yi kawai sai ce ai al'amru lil wujub al'amru lil wujub ai duk umarni na wajibi ne duk inda ga umarni wajibi sai Allah madaukakin sarki ya ce eh, idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul wannan wannan na farko ba za mu zo kan shi ba shi ba damuwa kan shi ko tunda aka kira sallar juma'a kai dole kowa ya bar abin da yake shiga sallar. to idan aka idar da sallar juma'a fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi mai aya take nuna alhaji mai aya take nuna fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi umarni na mene cewa a shiga cikin ƙasa a nemi arziki da haka da zarar an idar da sallar juma'a dole kowa ya tafi kasuwa a umarni ne ka ce kuma al'amuru ne lodo me yasa ya zama ba wajibi ba ai ba a rataya shi da wani abu ba ko a rataya shi da Allah cewa ya fanta shiro bil ardi dan haka dole kowa ya shiga doron ƙasa yana neman kuɗi dan umarni ne ka ce kuma al'amuru ne lodo ko haka nan misali eh, idan an kare aikin haji ma'ana mutum farauta yake ya shiga aikin haji aka ce to kare kashe komai ba a farauta a ko eh, ita makka yani la yunaffaru saiduha ba a farauta cikin da kwata-kwata ko kaga abin farauta kana ji kana gani ba ka farauce shi sai Allah ya ce wa idha halaltum fasadu da zaran kun gama aikin haji kun warware ku je ku yi farauta wajibi ne duk wanda ya gama aikin haji ya kama farauta ke tun da umarni ne al'amuru ne da wujo ba ko ko ba da wujo ba ne don haka duk wanda ya kara aiki haji ya je kama farauta in bai farauta ba na ya ne bikin da in kai bar wajibi ka saba ko ko ya kuke gani akan wannan umarni. umarni ne a kun ce al'amuru lil wujub shi yasa wannan da zai zo ya ce to shi fa al'amrul mujarrad din nan shi a wajen shi ba wasu ce a'a al'amru idan ya zo mujarradan huwa da ne amma ya zo ba mujarrad ba shine kin ba na wajibci ba in gane ko akwai misalai da yawa a cikin littafin Allah kan haka wannan dai sune mafi shahara misali na uku misali eh, Allah madaukakin sarki ce ya yas'alunaka na mahid suna tambayar ka akan mace mai jinin al'ada qul huwa adab ka gaya musu cewa wannan me azan kazanta ko cuta duka biyu yana ya ɗaukan ma'ana don cuta ne kuma kazanta ya ce fa'tazilun a fil mahid wannan umarni ne Allah ya ce ku nisanci mata ma'ana ku ƙaurace musu da yin jima'i kenan idan suna cikin al'ada sai Allah ya ce fa idza tabaharna hunna wannan umarni ne da ka tilas ne idan matar ka tayi tsarkin al'ada tilas ne ka tara ta ko kana so ko baka so Allah ya ce fa idza tabaharna hunna wannan amr ko ba umarni bane in ba kai ba ka saba ma Allah to shi yasa sanin shi umarnin ya zo din shi yasa ya kawo wannan abin nan kaga in ba haka ba shi zai kyale mu kawai saboda shi a ganin shi duk mun san wannan abubuwa kuma alhalin mu ba haka bane a zamani ko yanzu nan ka hada shi da wannan ko aiki kaje ya ce ya nemo ba ba zai iya fashe ma nan bakin ba sau bai san inda zai je gano waɗannan misalan ba kuma misalan da suna da a cikin littattafai malamai sun yi bayanin su saboda haka wannan yana daga cikin irin abubuwan da suke haifar da sabani tsakanin malamai kaga an yi maganar al'am an yi maganar al'am amma shi wannan yanzu baya ma dalla dalla saboda ba littafi bane da ya gine shi akan wato ilimin usulul fiqh a'a ka'idojin ne na ilimin usulul fiqh yake zuwa ya daura su ya fitar ma da misalai a cikin matsaloli na fiqh shi yasa sanin shi wannan ilimin na usulul fiqh yana da muhimmanci sosai musamman ga duk wani wanda zai ce ma fiqh yake in bai da usulul fiqh yana yana wahala ne kawai in gane ko zai je a yi taja da shi ya kawo matsala wani ya ce a to ai malamin fikiyo ne ba sai ya kawo min inda ya samu shi malamin fikiyo to ya hada shi da aiki ko to ka'idoji ne malamai suka bibiyi dalilai suka saka su don su sauwaƙe mana yadda za mu fahimci ita shari'a da hukunce-hukunce shi yasa yake da kyau a san wannan ilimin yana da muhimmanci sosai ya ce aula ya fawr ko kuma shi umarni bai kunshi gaggautawa ne misali bai umarci gaggautawa mutum ya ce ah, yana da bawa misali ya ce je ka kawo mu ruwa bai ci kawo mashi ruwan ba bai ce kuma ban yi tsammanin ba ka so ba sai can bayan kwana biyu ma sai kawo mashi ruwan ya ce ga ruwan da kace na kama ka kawo na kawo ma ai na ɗauka ba cikin gaggawa kake so ba shi cewa kawai je ka kawo min ruwa da ya je sai ya kawo mishi ruwa ma'ana sai bayan kwana biyu yana sana ba amma sai bayan kwana biyu sai ya je nemo ruwan ya kawo mishi ya ce ga ruwan da kace na kawo maka kuna ganin za a zarge shi akan haka ko da a zarge shi haka ko to za mu zo inda ba za a zarge shi ma'ana idan aka ba da umarni ma mutum ana nufin umarnin nan ya aikata shi a take ko kuma a'a sai zuwa gaba a take ake so aikata ko sai zuwa gaba a lokacin to manzala sallallahu Allah madaukakin sarki ya ce walillahi ala nasi hijjul bait Allah ya wajabta mutane aikin haji a wace shekara ka wajabta aikin haji ha shekara ta nawa shekara ta shida ko ko shekara ta shida ko ta bakwai shi ya sa maza Allah ta zai ko abubakar amma annabin Allah bai aikin hajji ba sai shekara ta sha ɗaya ai ta goma yawo jinkirta kuma Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul bai kuma ya ce shi annabin Allah ya ce ayyuhan nasu inna Allah kataba alaikumul hajja fa hujju aikin haji shi nan ne ma'ana sai sanda mutum ya ga dama ya yi ko inda annabi Allah shekarar da aka wajen ba shekarar ya aiki haji ba sai da ya jinta. ma'ana inda abin zai fito muku shi ne. wani yanzu yana nan sharuɗan aikin haji sun hau kan shi sai ce ni ban yi niyyar tafiya ba ba sai ba in na samu lokaci ya yi laifi ko bai ma'ana inda matsalar za ta fito sosai shine idan ya mutu bai yi aikin hajjin nan bai yana da laifi ko bai da laifi saboda to amma ai ba a ce yayi atake daga ya samu ba ma'ana a cikin umarnin me zai nuna mana cewa atake ake so ko zuwa gaba ake so ko duk irin wannan shine umarni zai iya zuwa sai wasu su dinga ganin cewa ai umarnin din nan ba ba na gaggawa bane kaga a wajen malaman malikiya fa ana umartanka abu dole ne kai atake shi yasa su yanzu a mazhabar malikiya idan mutum zakka ta hau kan shi ya kicire ta a wannan shekarar ya mutu to wannan ya saba ma'ana ma'ana su suna ganin ma ba za a cire bai je ji da saban shi da ya mara inda ya saba ma'ana in gane ko ko ba za a cire ma a cikin dukiyar shi wasu kuma suna ganin a'a ai tunda abu ne na jinkiri shi shikenan za a iya mushi ko daga baya bayan ya abu zuwa ganin ma'ana ko da an biya masa wannan zakar ba ta dauke ne laifin da ya ba saboda ya ƙi lokacin da aka ce ma'ana yana cikin lokacin jinkiri ne sai mutuwa ta wutar ta suke shi ma'ana to yanzu an cire an biya ta kankare wancan jinkirin da ya ko bata kankare ba to kaga inda malaman fiqh za su zo su ta su kuma tofa albarkacin bakin su wannan yace a'a za wannan yace ma'ana har yanzu akan umarnin ne shi umarnin a karan kanshi ya kunshi cewa a yi shi a take ko bai kunshi cewa a yi shi a take ba ya kunshi cewa a yi shi a take gane ko wanda sai cewa bai kunshi a yi shi a take ba suna kawo da dalilai da yawa gane ko amma misali kissar an Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين معنى أمرني يا زو أما سيدا كفاية أبن يفعل سكي سجدا duk da yake ba dalili ba ne saboda a lokacin Allah yana ba su labari sai suna cewa ai umarnin ya faru ne tun lokacin da Allah ya ba su labari amma ba su bi ba sai da lokacin yayi so ana iya samun abin nan haka da sauransu akan umarni to wani zai iya zuwa ya ce ai wannan umarnin ba na gaggawa ba ne ana umarni na cewa a je aikin hajji ni a waje na zai ce umarni ne ba na gaggawa ba don haka ku bar ni ina da wata harka ta kasuwanci sai na gama na samu nutsuwa na gama gidana na yi komai sannan na je aikin haji wani haka zai ce zai ce ba na gaggawa ba ne ko wani kuma zai ce a'a umarni fa na gaggawa ne ce to ai annabin Allah da aka mishi umarni da aikin hajjin bai yi aikin hajjin shekara ba sai bayan shekara uku to ya za ka yi da shi a eh ya kama dalili mai ƙarfi ha dole sai a bincika aka shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallama menene dalilin da yasa bai aikin hajji a gaggawa ba eh dole sai an nemo ai ko in har kana so ka tabbatar da cewa umarnin na gaggawa ne to sai ka ce to shikenan tunda bai yi ba sai na fara bincike yanzu menene dalilin da ya sa bai yi ba in gane ko menene dalilan da suka sa bai yi ba akwai dalilai da yawa in gane ko wannan malamai suke kawo su akwai dalilai da yawa almuhim malai yana kawo mana irin abubuwan da suke kawo a yi sabani in gane ko kaga akwai umarni in ya zo wani ya ce a umarnin nan na gaggawa ne wani ya ce ba na gaggawa ne ko kuma wani ce a ah, umarnin na wajabci ne wani ce ba na wajabci ba ne ba wajabci ake nuni da wannan umarnin au ko kuma ga abu na uku annal mu'arrafa bil alif wal lam la umuma lahu cewa duk abin da aka sa mishi al alif wal lam an san yana cikin alfazul umum ko to wani zai ce ba umum bane in gane ko yana daga cikin alfazul umum ma'ana a sama abu al'alifu walla yanzu ka zo ka ce ah, sallal muslimun musulmi sun yi sallah ma'ana wanda musulmi kake nufi musulmin jos musulmin ina ai tun da aka ce musulmi da alif walla kowa da kowa ya shiga ciki gane ko amma sai ka zo ka ce sallah muslimu jos <laughs> wanda kaka ce ya san musulmin jos ne suka yi na wani gari ba ko kuma ka zo ka ce sallah unasun mutane sun yi sallah da kuma sallan nasu me bambancin sallah unasun da sallan nasu, me bambancin su unasun da kuma annas annas mai gangamewa unasun wasu gane ko ma'arwa ya kawo misali a shi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a as-sawmu yawma yasumun nas wal mai yuk irun nas ma'ana azumi shine ran da mutane suke azumi shan ruwa shine ran da mutane suke shan ruwa me ake nufi da mutane a nan wani musulmi a duniya duk ran da al'ummar musulmi suka taru suka yi sallah suka sha ruwa ita ce ranar sallah ko da ka riga su ganin wata dole wannan ganin watan naka ba zai hau kansu ba nan annabi Allah ya ce al sawmu yawma yasumun nas da ko ka riga su ganin wata kai yanzu hukuncin a karan kanka ne bai shafe su ba saboda su yanzu dunkulallu ne an shigar da su gaba ne an gane ko saboda haka wani zai zo ya ce to ai annas din nan ana nufin eh, wanda suka ga wata ake ne ma ana nufin wanda ba su ga wata ba ko sai ya ce wannan alif wallah din la umuma lahu ba ba na kowa da kowa bane ana nufin annasul ladina ra'awul hilal amma alladhina lam yarawu al-hilal laysu dakhilin wanda ba su ga wata ba ba za cewa wannan annas ne haka shi har yanzu dai yana nan sai ya ga wata kiriki ko kamar misali yanzu irin sabanin da aka dan zo a samu bana kuma Allah da ya kawo sauki ai bara na ce bara watan da ya wuce ana ta rikici akan arfa shi za a yi arba. ko to ran da aka yi arfa dai shine ran da duk musulmin duniya suka yi tsayuwar arfa kaga ba wani ka zo ka ce kuma a ranar ka zo ka yi yankan sallah ka ce ka yi idi zaka yi ko haka wannan ita ce rana haka almuslimun mata waqafu bi arafat ni wannan ranar su da arfa to ka sai ka tsaya akan wannan hukuncin shikenan hukuncin su to wani zai iya zuwa ya ce ba gangamewa ake nufi duk abin da alif wallam yake ya shiga ciki ba ana nufin kowa da kowa ana nufin wasu banda wasu aw anna al-af'al al-manfiyya la tanfi zawataha wala jami'a ahkamiha ko kuma wato al-af'al mai korewa ka zo ka ce misali la ahada fil bayt misali in ka ce la ahada fil bait ko kuma ka ka ce la rajula fil bait misali me ma'anar la rajula fil bait ba mutane a gida ko ba mutum a gida to shi shikenan lafazin rajul ne yazo yanzu ana nufin mace ma ba mai ta gida ana nufin ba yaro a gida shi zuwa ya ce la rajula fil ana nufin ba kowa a gidan ko kuma ana nufin ba mutum a gidan amma akwai yara ko kuma a'a ba yara gidan amma akwai mata amma idan ya zo ya ce la ahada fil Haga kaga wannan ya zama mai gangami amma ya ce la rajula dinna, ya tamil ya nufin misali shi a wajen shi wanda zai ce wai abin da yake nufi ba wai yana kore fa a'a shi mutumin da ake magana a kan shi ne zai ce baya gida amma baya nuna cewa kuma ba kowa a gida shine ma'anar yace au annal af'alal manfiya la tanfi zawataha ba wai tana kore zatin abu bane a tana kore wani siffa ne kawai wala jami'a ahkamiha ko kuma ta kore duk da haka idan manzo sallallahu alaihi wasallam yace ah, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab dan mu samu fahimtar sosai in yace la salata me ake ne to me ba sa liman lam yaqra bi fatihatil kitab in ka dauki ma'ana gundarin hadisin ka fassara shi ka fassara shi la babu sallah liman lam yaqra bi fatihatil kitab ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba haka duk wanda bai karanta fatihatil kitab ba sallan nan sai ya ta ko haka ne la salata sahiha zai zo ya ce ma ana nufin sallar la salata sahiha bata inganta bane ko la salata ko kuma ta inganta amma bata cika ba wannan yana daukan ɗaya daga cikin to me zai tabbatar ma da cewa sahiha ake nufi ko kuma kamila wanne ake nufi a cikin yau shi yasa anan wani zai ce ko da mutum bai karanta fatiha ba sallar shi tana na ba ta cika ba saboda ba abin da ya nuna cewa ba sahiha ake nufi a kuma wanda yake ganin cewa ba sahiha ba ce ma ba ta da inganci zai iya kawo masa dalilai masu yawa gane ko amma da suke cewa ba ba ta inganta ba su ma suna da dalilan su masu ƙarfi sun ce fakara umma ta yassara min alquran da haka ma ta yassara yana iya zama aya ne wanda ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin ta yassara min alquran ko ko ya shiga bai karanta fatiha ko sai ya karanta sura na fakara wa ma tayassara min al-qur'an ma'ana nan, ina so mu fahimta da kyau eh, kamar ka'idoji ne ake ba ba muna nan don mu rinjayar da wata mazhaba ko wata fatawa ba a'a ka fahimci abin da yake kawo musu sa wannan rinjayarwa kuma sai ka je wajen malamin ka wanda yake malami ne mai gogewa a cikin fannin malikiya ce to ni a mazhabata ga abin da na dauka kuma ga dalilan da ya yasa to amma shi yanzu yana baka ka'idojin ne abin da yake kawo har su kai ga wannan sabani an gane ko abin da zai kawo har su kai ga wannan sabani saboda haka irin waɗannan abubuwa au anna muktaba muqtada la la la umuma lahu ko abinda iktida ma'ana ba dalili bane na faro wani abu ne da zai kunshi wani abu a cikin wato yanayin sa yace shi ma ba umum a cikin sa fala yadda al-umum fil mudmarati wal ma'ani bamir da ma'anoni sai a ce ba umum ne. in gane ko misali sai Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati me ma fi samawati me ma fi samawati malaiku kawai umum ne rana a ina take to tana tasbihi ga Allah ko umumi to ya ce a ba mun ba abinda ake nufi ma fi sama da yake ko kare su ne suke tasbihi saboda Allah ya ce sabbihuna al-laila wa nahara la yaqulu ita kuma rana ji da ba nan ta mata tasbihi ba hmm bin nas a ce ga rana tana tasbihi ya ce ba ya ce wasu dalilai da suka kunna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi shi sa sanin irin waɗannan wato lafizza al'am ba na so mu shiga cikin wanda ba taɓa su wanda muka taɓa su al'am ne zai kawo mana in gane ko am babi ne mai girma a cikin usulul fiqh za a kama shi duka akan am haka nan al'am babi ne mai girma a usulul fiqh haka nan ya kawo ah, al muarra bil alif wal lam gane ko hakanan ya kawo annafi gane ko annafi ma'ana harafi na korewa irin su la gane ko la annafi yanzu ya kama abubuwa guda to karkashin kowane abin nan ihtimal yana iya yiwa in ya zo ya kunshi wani nasi ko hadisi ko aya ya zama yana ba da ma'anoni daban-daban shi yasa zama mutum haka kawai ya dinga ginan fatawa ba tare da sanin irin waɗannan ba akwai In gane ko mutum kawai da ya ɗan wani mataki na karatu ya ɗan samu diploma ko ya ɗan samu nce ka ce ka zaɓi ya zama ya kasawa akwai haka. akwai haka. ce to ai imamu malik ma ya fatawa yana ɗan shekara kuma ba sha ba to kai imamu malik shi ne abin tambaya kai ma imamu malik din ne ai ji ai ai shekara ya da wani to kai yaushe yanzu yaushe ka kai ma lokacin da zaka ga kafin shekara 30 kafin ma ka shiga matakin da shi ya fara shiga saboda haka yin fatawa gaskiya yana bukata sai mutum ya san waɗannan makama. zai fi kyau mu dinga zamanto masu wato eh, a ɗauko fatawa mu zama na ƙilin fatawa ya fi kyau ya fi sauƙi mana an tambaye ka irin fatoyin da ka karanta kake ganin dalilai sun iya gamsar da kai akan cewa haka suke to ka nakalto su amma kar ka zama kai din ne mai ba da ita cewa kaza din nan ni a matsayina na wani mai kujera kaza na ce kaza haramun ne ko ni a matsayina na malamin unguwarku na ba ku fatawar cewa abu kaza haramun to wannan yana da a ka ce dai fatawa abin da ya fi kusa daga maganganun malamai ga abin da suka ce sai ka dan samu sauki kaga an zo an tambaye ka ce su su suka faɗa su ne amma a ce yau a tsare ka a ce kai ne za ka yi bayani akan fatawar ka ina ganin da kyar za a samu wanda za su sha da yawa ba tare da sanin waɗannan ba wani kamar usulul fito din nan mutum za a mishi ne kawai wato a gurguje wanda ilimi ne mai zaman kanshi yana daga cikin ilimin da ake kiransu ulumul ala in an ce ala ana nufin kayan aiki kamar usulul fiqh kamar mustalahul hadith gane ko ita wannan ilimin mutane kamar hau gane ko sanin ilimin na hau ilimin mutane da ba yadda za ka yi ka fahimci shari'a ba tare da su ba gane ko to shi kamar usulul fiqh yana daga cikin ilimin da ba a bashi muhimmanci kuma ya kamata ne ya zama wajibi ne a bashi muhimmanci saboda shi mai usulul fiqh kamar kwatankwacin likita ne da mai kemis yanzu misali wani bayi da lafiya zai je nan kemis ɗin hawan kutare ce ba da lafiya a ruwa ko wannan fa mai ba da magani ba likita ba dan ba zai bincike ka ya ga kana zuwa an ka ce ga damuwa ta kai na ne ke ciwo ko kayan maganin ciwon jiki ya kamata amma ka tashi ka je babban asibiti kafin a ba komai ne ake sai an baka bincike a je a bincika to wannan shine usuli ma'ana sai a ba bincika shi mai fiƙo kawai zai zo ya dauki abin da aka bincika ne kamar mai magani ne dinga ba mutane magani da haka karka ɗauke ka dangane kai mai fiƙihu ne ka ce kai mai ba da abin nan ne asalin magani wannan shine misalin mai fito da mai ƙa'idoji na usul usul kamar likita ne sai ya ɗaura a ma'auni ya bincika ko ina da ina ga wannan in an sa ya zai ai likita kawai wannan mai sayar da magani takarda za ka kawo mishi kawai har ga an gama komai kawai ya ɗauka ne ya ce ka sha nan ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma saboda shi likita ya riga ya gama masa komai saboda haka wannan shine wato bambancin su wani za ka iya samun mutum usuli ne kuma yana da fikihunsa amma za ka samu kawai malamin fikihu kawai zai dauko abu ne na fikihu ya ce ga kaza ga kaza ga kaza amma an ka je da nisa zai ce a ni ya ka abin da na sani ke to sai ka ga mutum ya tsaya a waje daya ruwa ne ko ruwa ne ya taru a waje daya ya dade zai dinga wani ya lalace ko zai baci in dai ruwa yana tsaye a waje daya zai lalace dama ruwa shine kyan shi dan dinga tafiya ana samun canji to mutum ya kaita a waje daya ce ai shi kaza din nan kaza shi ne da ka dan dinga gaba kana aunawa sai ka gane cewa inda kake abin nan da sauransu kuma kamar yadda ke faɗa ba wai ko kore ilimin ba bane ilimin fiqh ilimi ne mai girma kuma mai muhimmanci gane ko amma yana da kyau sanda za ka shiga cikin ilimin fiqh din ka haɗa da irin wannan kafar makamar ka kama da ta za yawancin malamai ko a irin wannan zamanin da za ka dinga ganin su ko a gidan talabijin suna ba da fatawa za ka ga suna ba da fatawa suna gini a kan irin wannan abin sanda zai ba da fatawa zai ce kamar yadda allah ya ce kaza ba zai ce ma wata magana ba ko na masu fatawar ta fito ce zai ce ai saboda an ce kaza wannan kazan ga abin da ya biyo ga abin da ya biyo don haka sakamakon shi ne kaza gane ko amma tsoron fikihu ka karanta fikihu ka tafi da shi zallan shi ba zai baka ka kai har ka je kai irin wannan sai dai ka karanta karatu dai ka ce wannan gashi wannan gashi haka jan hankali kawai abin da ya shafi fatawa mu kiyaye gane ko musamman to masu tsantseni a cikin ba da fatawa dan kan mutum ya rubuta da kanshi ya dinga ganin ai duk unguwa shine dan alarama alarama Eh, an yi zo wani abu ya dinga ganin cewa in ba shi ba ba abin nan saboda wasu suna dan karatu a wajensu da sauransu ana mishi aka da kallahu zai dinga ganin kuma kamar shi kenan da yi ne ji wani wajen ba zai ga kun shi ma ya zama <coughs> abin a kalle shi a tausaya mishi na kar mu ga gaskiya da kawo abin da baka sani ba baka sani ka tura zuwa abin da ka sani kuma ka bayar gwargwadon haka amma da tsoron Allah da kiyaye to haka ne zai sa a zauna lafiya da fata Allah jin sarki ya tafi da shi ya sama da ce ila gairi zalika ya tasiqul qawlu fi abubuwa da yawa wanda zancen ba zai kare to za mu tashi a gaba yace fa inna shatra usulul fiqh tadkhulu masailul khilaf min ce wasu bangare na usulul fiqh haka samu fiqhu yana shigowa ne ta cikin shi yasa fiqhu baya tafiya da Allah ta'ala yana magana da shi a cikin garin da za mu ke za mu je garin da ku rana ta hawa saboda haka shi ko zai a da haka ni kuma na ce bikin da ya yi nan ka haka sallar ka zaka da haka zai na haka sallar ne malu wani sabon tare a cikin بسم الله الحمد ne ne yake sun sallar da suke sa hanya suna halin tafiya sun tsaya za su yi azahar shi yake cewa su haɗa sallar a da asa a lokacin a su yi yan kuma yake ganin a'a inda har za su kai wancan inda za su je a kyakkyawan zato kafin rana ta ya gara su jinkirta ah, mafi dacewa shine idan mutum ya san cewa zai kai lokacin kafin rana ta mafi dacewa shi ne jinkirta gane ko idan mutum ya tashi farkon lokaci matsala sallallahu alaihi wasallam ya tashi a farkon lokaci ya yi sallah sai a ƙarshen lokaci gane ko amma idan ya tashi a ƙwararren lokaci to shi ne ke sallah a farkon lokaci don haka tayo ya zan fika kusa da abin da ya amma dai abin da ka yi ba ne fiye a ciki amma dai mafi dacewa shine jinkirtawa eh, eh amma kuma da aka san ba za ta kare ba kafin ta isa yawa to shine mafi inganci sai mutum ya jinkirta lokacin da zai isa amma misali da kun tashi daga farkon lokaci ko kuna nan tafiyar nan har za a wuce magarba ba ku kai ba sai ku fara gabatar da sallah ya ko Allah ta'ala Allah ne mafi الله وآله